يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a shida ga watan shawwal ijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha hudu wannan lokaci ne na musamman da muke nuna godiyanmu ga Allah madaukin sarki da ya tara mu a ɗaya daga cikin ɗakunan shi domin gabatar da wa'azin addinin musulunci domin taya ɗaya daga cikin 'yan uwa kuma amininmu malamin addinin musulunci a sheikh yahaya omar abdallah da amaryan shi karima abubakar bukhari muna yi masa addu'a da irin addu'an da annabi ya yi kuma ya yi umarni da a ma duk wanda Allah madaukakin sarki ya mai irin wannan baiwa da cewa Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka kuma ya hada su a cikin alkhairan duniya da lahira kuma ya zaunar da su lafiya a ƙashin gaskiya a wannan wa'azi da za mu gabatar na yi mai take da cewa almar'atun rashida hiyar hayatu sa'ida macen arziki mace ta kwarai ita ce rayuwan aure wanda ake ran wannan rayuwan aure yi albarka kuma a samu cin nasara ya zama abun koyi ga waɗanda ma suke cikin gidan auren da kuma waɗanda ake ran nan gaba su shigo wannan hamshakiyar ma'aikata ta aure kine yanzu kuma ta ƙalubalanku tsakaninki da allah a matsayinki na uwa a matsayinki na wacce ake sa ran a koyi rayuwa da addini a hannunki shin ke ce almar'atar rashida eh insha Allah amma ana son a ga abin a aikace ne kuma wace ce almar'a rashida shiryayya kintsatsiya macen kwarai wacce mijinta zai ce ma dalla da ita muna fatan allah maɗaukin sarki ya sa malama karima ta zama haka allah maɗaukin sarki ya siffanta rayuwar aure da cewa natsuwa ne kenan idan ya zama ita mace ba ta samar da kyakkyawan natsuwa a gidan mijinta ba to tun daga lokacin an rushe rukunin farko daga cikin rukunan aure domin allah madaukin sarki a cikin alkur'ani mai girma ya tabbatar da cewa miji yana samun natsuwa da matan shi ne litaskunu ilaiha to ita almar'atar rashida ita ce wacce take samar da kyakkyawan natsuwa hatta ga yanayin iskan da ke bugawa a cikin gida makotanta to za su san cewa lallai ilalla an auro masu macen arziki da suka samu natsuwa na ce iska wannan da ke bugawa macen arziki ba za ta bar kwata a gidanta yana cutar da mutanen gida da ko makota ba kasantuwan ita ɗin nan allah madaukin sarki ya ba ta aiki a matsayinta na alwizara a dakhiliya ita ce ministan harkokin cikin gida ma'ana duk abin da yake cikin gida ya ke kulawa da shi idan wajen wanke-wanken ta ya zama kace-kace da kwata akwai yiwuwan ƙwayoyin cuta zai iya cutar da mutanen gidan kuma wannan ya iya kai ga ya cutar da hatta mutanen waje wadda za ta iya cato ni boye-boye ce da za a ce an ɗauko ni zan share gida zan share kwata zan kintsan tabbatar da an fitar da shara a gidan nan ke ba boye-boye ba ce amma ana sa ran ke zama almar'atun rashida ne kin ga hata atmosphere na gidan zai canza in ke macen arziki ne idan mai gida ya shigo ya tarar da gida a haka yaran gidan da kika tadda a gidan suka samu gidan ya canza a bisa tsarin da suka san shi a baya wani na tabbatar da cewa keɗin nan almar'a ne ar-rashida sannan mace ta ƙwarai ita ce wacce ba za a taɓa jin wani ba ɗakinta ko jikinta wanda za a ce Allah wadare da shi ba bana an karar da kuwa ko wani kuskure da mata suke hatta sabulun da mace za ta wanki da shi idan mace rashida ce za ta natsu <clears throat> ba ta wanki da sabulun da yake da karni ba akwai sabulun da an wanke tufafi da shi karni yake yi sai ka ga yaran gidan ma ba sa son zama kusa da ita don in sun zauna sai su ce amai suke ji me yasa da karni ba mace ne rashida ba a shari'anci an hana mace ta sa turare ta fito waje da shi amma kuma a cikin gida an ba ta izinin ta sa ya kamata ki san cewa akwai turaren da ake sawa domin share tiles kina sawa akwai turaren da ake sawa a kicin saboda daidai da yanayin kicin da irin kwanakin da ke ciki kin san shi akwai turaren da ake sawa a ɗaki akwai turaren bayi duk wannan in kika sa kika kula da wannan to yanayin iskan da ke gidan idan kanta za ta san matan arziki ta kawo ziyara ko ko matan arziki ta kafa sansani a cikin gidan nan in abin in tsaya in yi jarabawa ne sai in ce tsakaninku da Allah kun shi da ku zama haka kun gano wannan da kyau ko ba wai ki ce eh ba in muka bi ki gidanki za mu ga shin haka ne ko ko tsakanin da Allah gidanki akwai yanan gizo-gizo ko kuwa a ce yaro zai yi fitsari ko zai yi kashi a po sai ki dauki butan mai gida ki daura kai ki tura karkashin gado yanda take adana kudin ta haka take adana kashin yaro afu wannan ba mace ne ar rashida ba yaro zai fi tsaron kwance sai ta nade zanin da aka shimfiɗa mai ta ninke kaman abun arziki sai ta saka a laundry inda ake tara kayan wanki mutum ya shigo ya rasa ta wani lungu ne ɗoyi ke tasowa a ɗakin yana wani lungu to wannan ba mace ce an rashida ba to ku rike matakin farko almar'a an rashida ita ce wance hatta iskan da ke bugawa a cikin gidan to za ta saita shi ya zama kyakkyawa ne mai gamsar da miji kuma da natsar da shi kun ji daya na biyu almar'a an rashida ita ce wacce take zama ma mijinta a matsayin sutura yanzu duk waɗannan sirrin da muka sa a jikinmu mun sa ne don tonan asiri ko don rufin asiri eh <clears throat> mace ta kwarai ita ce wacce take ƙoƙarin kullum ta rufe asirin mijinta domin ƙorani na cewa hunna libasun lakum wa antum libasun lahun idan ya zama mace ita kullum tunaninta ta ɗauki maganan mijinta ta gaya ma iyaye ta ɗauki maganan mijinta ta gaya ma ƙawaye ta ɗauki maganar mijinta ta gaya ma 'yan islamiyya 'yan kaza 'yan kaza wata fa asibiti za ta tana zaune da waɗanda suka zo ganin likita ko an san magani idan da hira zai haɗa su da su kawai za ta fara ba da labarin mijinta ai ta zaman haƙuri take ai ita kaza ai ita kaza ai ita kaza ai ita kaza wannan ba mace ce rashida ba wata rana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya tara mata irin haka yana masu wa'azi sai yake cewa ca nike ana samun wasu daga cikinku suna ba da labarin irin zamantakewansu da majansu hatta al'amarin kwanciyar aure duk sai suka sun koyar da kai sai wata 'yar matashiya ciki ta ce ya manzan Allah wallahi suna yi da shi ne annabi sai misalta masu wannan aiki da akuya da bunsuru ne yanzu macen da take haka da ita da akuya ɗaya namijin da yake haka da shi da bunsuru ɗaya kenan wannan ba mace ce rashida ba duk abin da ya faru tsakaninki da mijinki idan da za ki je gida a ce ya labari ki ce lafiya lo me yake faruwa ki ce alheri ne annabin allah annabi ibrahim ya kai ziyara gidan ɗanshi annabi ismail yana isa gidan sai sallama sai aka ce ai annabi ismail baya ne ya je farauta to da matan ta leko yake tattaunawa da ita sai tambaye ta me zaki ce game da mijinki ta ce wannan mijin ai hakuri muke da shi ai kaza ta dinga faɗin maganganu inda take shiga ba nan take fita ba annabi ibrahim da zai tafi sai ya ce to idan mai gidanki ya dawo ki ce dattije mai siffa iri kaza da kaza da kaza ya zo ya ce ka canza kyauren gidanka bayan da ya dawo annabi ismail ya tambaye ta shin mun yi bako ta ce kware da gaske wani dattijo ne mai siffa iri kaza ya zo amma ya tambaye ni ya yanayin rayuwa take na ce rayuwa ba daɗi kin ga siffa na uku duk matan da ta siffanti da shi ba rashida ba ce ne mace mai tsiwa ki duba gani kina iya gaban zama gaban mijinki kina gaigaya mai magana kai hannun namiji ne kai in ana maza kai za ka sa kanka dallaji ka kawai da ya tsaki ta gaba to wannan ballaga za kenan idan ana lissafa dawa-dawa suka yi aure kakka sa kanka ciki na umar ka san aure ba macen da za ta iya tsayawa a gabanka tana maka tsiwa to hukuncinta shine hukuncin a canza kyauren gida to bayan ta gama bada labari duka sai ce to wannan dattijan da ya zo mahaifina ne kuma umarni ne ya bani da cewa in canza kyauren gida na ma'ana ke ce kyauren gida ma'ana ke ce mutuncin gida ke ce alherin gida ke ce tsaron gida ke ne zaman lafiyan gida to amma cinda ba ki da mutunci ya ce sake ke ne za ta yi magana ya sake ta kawai bayan wani lokaci annabi ibrahim ya ƙara dahawa, sai ya tadda annabi ismail har ya auri wata mace to kusa abin da nake sama an gaya muku yanzu ita wannan da take tona asirin mijinta matan wane ne matan annabi ne ba yanzu tsakanin da Allah ta kyauta a ce ba ta ji wa'azi ba yanzu matan annabi lot da matan annabi Noh abin suke sun kyauta kuna fahimtar wannan da kyau ko duk irin waɗannan abubuwan ki tsaya ki kalla da kyau ki roƙi Allah Allah maɗaukin sarki ya sa ki zama almaratar rashida to ita wannan baiwar Allah da Annabi Ibrahim ya zo ya same ta ta ce a labarin mai gida ta ce mai gida masha Allah mutumin arziki mutumin kirki me kuke ci ta ce wallahi muna shan ruwan zanzam kuma yana farauta yana sawo mana nama muna ci duk yanda annabi ibrahim zai bincike ya gano akwai matsala ta ce ina ai mutumin kirki ne sai ya ce to idan ya dawo ki ce dattijo mai siffa iri kaza da kaza ya kawo ziyara amma ya ce a ƙara tabbatar da ƙyauren gidan nan da ya dawo ya ta gaya mai sai ce to ya ce ke arziki ce ke ce almar'atun rashida kuma ya ce in riƙe ki da kyau ke ce matan zama to kun ga irin waɗannan matan da suke zama matan arziki to su ne ake zargi da cewa sun shanye eh, mazajen ina a malamai ba sai kin je kin yi tsafi mijinki zai soke ba kin ji ɗaya ba sai kin sha maganin mata ba mijinki zai soke ba wannan maganin matan da yake sha haramun ne fitina ma yake sababarwa na lafiya ya cutar da ke a banza a wofi kira rasa yadda ki kara rayuwanki karshen rayuwa in ya zo maki lalorori ya same ki da tonan asiri tsakaninki da likitoci abubuwa marasa daɗi su ta faruwa wanda son zuciya ke haifar da wannan to kin ji matakan da zaki bi ki zama mace a rashida matan arziki kuma kin ji wasu daga cikin ɗabi'un da in har ba ki kula da shi ba to ba za ki taɓa zama matan arziki ba na uku yana daga cikin siffan matan arziki shine gode wa miji abin da ya mata tsakaninki da Allah mijinki ya taba kawo cefane ki ce na gode Allah ya sa ma albarka Allah maɗaukin sarki ya ji kan mahaifanka Allah ya ƙara maka buɗi Allah ya ƙara hore maka abin da za ka riƙe mu da shi amma baban wani Allah maɗaukin sarki ya ƙara ɗaukaka ka tsakaninki da Allah kin taɓa wannan matan arziki ita ce wacce take wannan macen banza kuwa ita ce wata rana annabi ya tara mata ya masu wa'azi yake cewa ya ga mafi yawancin mata su ne ‘yan wuta wata mace ta miƙe ta ce a'a ya rasu lalla a garin kaka ko muka zama mu ne mafi yawancin ‘yan wuta sai annabi ya ce kuna yawaita zagi sannan kuna butulce ma zamantakewa annabi ya ce da mai gida zai kyautata ma ɗaya daga cikin tsawon zamani sai ta ga rayuwa bai mata yadda take so ba sai da ce mara ma min ka khairun kat ni tun da nake da kai ma me ka taba tsina namun ana yin wannan ko ba a yi duk matan take wannan ba mar'atar rashida ba ne macen arziki ita ce wacce take haƙuri da kaɗan mun gano wannan da kyau ko kuma ta yi addu'a ta yaba ta sa albarka a kan ɗan abin da aka samu a kawo mata siffan mace ta ƙwarai almar'atar rashida ita ce wacce take lura da halin da ake ciki a yau ina ganin duk wanda take rayuwa a yanzu ta san cewa yanayin sai an yi haƙuri ba kowa ne yake da wadata ba mutane suna cikin halin talauci halin kunci halin rashi a yau haka ne to in ke matan arziki ne ba za ki je makota kina roƙo maula ta sidi maula allazi wahidin a taimaka yau ba cefa ne mai gida bai mana kaza ba ba za a je asirin ki ba ba za a je makarantar islamiyya ke cin hmm, ai a zabar kariya ma da sallan nan bai man ba duk ba za a ji wannan ba za ki da bakinki wata rana sai da aisha allah maraukin sarki ya kara mata yadda take cewa sun samu kansa a gidan annabi sai su wata guda cir a gidan annabi ba a ɗaura girki ba mai tambayanta ɗanyanta ne abdullahi ɗan gidan abdullahi ɗan zubair yake tambayan da cewa gogoto mai kuke ci ta ce wallahi daga dabino sai ruwa kuma kin san dabinan kwaya uku ake bata na safe na rana na dare aisha yar abubakar matar annabi tsakaninki da allah duk talaucin mijinki an taba baki dabino kwaya uku shine abincinki amma haka aisha ce sai su wata bata ɗora girki ba a gidan annabi mun gano wannan da kyau ko sai te wata a gidan ba su ɗaura girki ba amma aisha bata taba yaji ta je ta ce gidan ba abinci ba ni ko in ne rantsuwa na ce a masallacin nan ba za a rasa matan da ta taɓa yin yaji ko so ɗaya ba ko ka fara ba zan yi ba in na wallahe ko ka fara ba zan yi ba ba zan yi ba ba zan yi ba wannan ta taɓa yaji da ganinta ina fatan mun gano wannan da kyau sai dai Allah ya gafarta miki kake ƙara daga yau don Allah duk abin da aka maki ke haƙuri ka san masu iya magana sun ce me kaza aljihu baya jimirin kun ga sauran da suka yi shiru ba su taɓa yi ba amma ita ta ce ba taɓa yi ba za ka yi kafara ba zan yi kafara ba kin taɓa yi ne to ki ji tsoron Allah ki dena mun gane wannan da kyau ko sabon manzo Allah sun yi hakuri da rayuwa da shi da babu suna ba mazan su ne. uzuri bar ku ji wata baiwar Allah zamanin sahabbai sunanta Zainab ita Zainab din nan mata ce ta abdullahi dan mas'ud ne daga cikin manyan alarammomin majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma abdullahi dan mas'ud din nan ko dan wada ne haka dan kit matan shi kuma sai Allah madaukin sarki ya sa mai kudin gaske ce shi abdullahi karatu kawai ya iya mahaddaci ne ita kuma 'yar kasuwa ce sai zama cefanen gida ma ita ke yi ranar sun je islamiyya sai manzan Allah sai masu wa'azi sai ce si sadaka duk inda annabi ya tara mata yana yawan cewa si sadaka saboda sadaka maganin musiba ne ɗan tsiyatakun da kuke ɗan tabawa a gidan miji sadaka na kankare shi an baki cefane naira ɗari ki na 120 da ishirin naira tamanin kuma ki zubin adashi to sai ki rika yin sadaka wannan zai dan rage maki bala'i ina fatan mun gano wannan da kyau ko shi ma wannan ba a yi ana dan yi ko yawwa Allah ya muku albarka aini ina son faɗin gaskiya ita wancan da yake ba ta yi ta ce akan dan yi amma ki ana yi ko ba a yi <laughs> ina fatan mun gane ai ita malama karima ba za ta rage ba abin da aka bata duka za ta yi cin da matan shehi ce na ƙara za a riƙa yi ko to shi kenan kun sa abin da ya faru ibn mas'ud ya dawo gida ita ma ta dawo sai take cewa an yi wa'azi yawa islamiyyar manzon Allah an ce ai sadaka sai ta kwaso gwalagwalai za ta fita ta yi sadaka sai ce ke ina za ki da shi ta ce zan kai sadaka ce ai ba wanda ya kamata ki ba sai ni ta ce in maka ce fa ne kuma in baka sadaka a ai ba zai yiwu ba ya ce a ina da gaskiya a ji abin sadakan a nan je ki tambayo annabi in san namiji akwai hikimomi in ya batta ta tafi da abin sadakan karshen da ta iji ta hadi kan hanya ta ba da sadaka ta dawo ba bayani in ta je wajen annabi aka ce za ta iya bashi kin ga ya rasa sai shi dan aje nan, je ki tambayo kuma kaga hikima irin na namiji ai duk inda aka kada aka raya namiji ya fi mace ar-rijalu qawwamuna bai ce bari in je in tambayo ba dan in yaje ya tambayo karshen da ta ce hmm, ba aka aka gaya maka ba sai ce je ki ji da kanki kin ji kima ko tana zuwa sai ta tabbatar da wata Zainab yar Madina ita ma tana sallama tana son a bata izini ta shiga ta gana da Annabi Abu Huraira shine mai gadi yana tsaye ya hana kowa shiga to sanda ta zo sai ya shige ce annabi zainabawa biyu ne suke tambaya kuma kun sa abu mamaki wai sai suka ce ma abu huraira idan ka shiga annabi ya tambaye ka suwaye ka ce kawai zainab ka bada komo suwaye amma yau tambayan ka zo ka gaya mana yana shiga kun sa abin da ya faru sai shi annabi ya tambaye abu huraira suwasu zainab da wace da wuce ce in ke ce sai ki ce mi annabi ne ya tambaye shi amma da za yi alkawari kaka faɗi fa amanatin lahi kuma ya ɗauki amanatin lahi ya shiga da shi amma annabi ya tambaye shi sai ce zainab matan ɗan mas'ud da kaza mai tambayanta maganan sadaka ne ce eh gaskiya ne ta ba shi sadakan ya fi ta ba wani a waje ga sadar da zumunci ga dangon soyayya amma ke in kin samu yan kudin ki sai ki je sai ki wani dinki a waje amma mijinki bai da kayan sallah shi sa ba ku iya rike maza ba mun gano wannan da ke ku ku yi hakuri kun san ni a unguwanmu ɗalibai na ina gaya masu, duk wacce ta bar mijinta ya zama mijinta ce to karyan mata ce kazan layi ce galgal ne cikin mata wannan ba mu santa ba mu yi da ita a majalisunmu mu so muke in ke ɗalibanmu ne na gaske mijinki ya zama mijin kanta ce don idan aka bar ki ma sai kin ce a yi an wahalar da ki wai kafin ki ce ma shi saboda tsabar ladabi da biyayya wai har ya miki abin da kike so idan kika kalle shi ya gane kina son ga sassan kazan kuturwan dandali zai kawo in kika yi mai wani kallon ya gane cewa balangu yau za ki ci in kike murmushi ta gefen baki ya gane tsire kike so in kuma kika tsake ka kakkafe shi da ido ya gane yau wara zaki ci mun gane wannan da kyau ko to mijin kanta ce kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko to kun ga yadda ake rufa ma juna asiri amma ke kuwa yau idan mijinki baya nan kafin ya dawo kin cika kuɗin kalanzir ko kuɗin manja ko kuɗin man gyada, ko kuɗin kaza yana nan yana dawa ki rubuta a diyarinki na cika ma kaza ran nan da baka nan ran nan da baka nan kalanzir bai kai ba na cika naira hamsin ta rubuta tattasai na sai na naira ashirin na sai kaza na biyar kaza na goma ta nan tana lissafi wannan ba almaratar rashida ba ne sam ba mu miji lissafi hasali ma in kin ga zai fita bai da ɗan abun batarwa sai ki me sai ki bashi ina ba da mun gano wannan da kyau haka ake yi amma wannan da ganinta ba za ta bayar ba da ce yanzu in gama adashin ne in ɗiba in bashi ya je ƙara man kishiya ai ƙara aure ma ai sunna ne mun gano wannan da kyau ko in kika taimaka kika biya mai sadaki ko kika mai akwatin aure ko kika mai kayan bitan biki wannan kin ƙara ƙarfin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ba dan mun gano wannan da kyau Allah madauke zarki ya sa mu dace yana daga cikin mace ta zama almar'atar rashida ita ce macen da ke kula da amanan miji kuna gano wannan da kyau ko mace mai kula da amanar da miji ya bar mata yanzu abin da kai ci mata ku ji tsoron Allah an waye gari in aka mutu aka baki da yara aka ce ki misali mijinki na da mata biyu ko ko hudu sai ya rabu da ɗaya daga ciki ko ɗaya daga ciki ta mutu in aka baki da waɗannan yara amana Allah kaɗai san ukubin da kike musu ana yi ko ba a yi ku sa abin tausayi ba akwai wani yaro da yanzu haka babban mai kuɗi ne a ƙasan nan an yi an yi taimaka ma iyayen shi ya ce ina ba zai taimaka ba da ƙyar muka mai wa'azi aya ƙur'ani hadisi sannan ya karyo ya ce matsalan da ya faru uwar shi ta mutu bai ma santa ba shi ita wannan kishiyar uwa ita ta rike shi har ya girma ya ce amma da gidan renon yara a kai shi shi da ya fi mashi ya ce bai taba jin daɗi ya san cewa wai ɗa yana da uwa ko akwai mace a gidan da take kula amma yana ganin ana makannin shi ya ce kwanta a katifa ya ce sai ya je makarantar bodin ya ce idan aka ce za a dawo hutu an ba da hutu yara na murna za su bi gida shi kuma kuka yake yi Dan ya san bala'in da zai fuskanta ya ce idan ta shigo ɗaki ta ga ya zuba kayan shi na sawa akan wayan gado dukan tsiya zai ci ranar haka take sai ya kwanta a kan waya ya ce tun da yake a gidansu bai taba cin abinci ya ƙoshi ba kuma ya ce bai taba samun ni'ima a gidan na ce wai kowane yaro yana da kwano na abincin shi ce shi bai da shi a tukunya yake cin abinci bala'o'i da masifofi iri-iri ya ce tun da yake a gidansu bai taba wanki da omo ko da sabulu ba sai da zallon ruwa yake wanke kayan shi da ya fara lissafo mana laifuffuka mun ɗauka karya ne da maka tambaye da tijo na ta ce wallahi duk gaskiya ne ta ce akwai lokacin da yana ƙarami tun yana firamare ya ce wannan abin ba zai manta da shi ba har ya koma ga Allah ya fi tsarin kwanci ya ce haka ta ɗauko zaren lilo ta ɗaure mashi Zakarin shi da shi ya ce Allah ne kaɗai ya hukunta ba zai mutu ba ababen da matan nan ta Allah ya yawa da shi kuma uban bai bincika ya ga me ke faruwa ba yaron nan haka dai Allah ya taimake shi har ya gama ɗan garin nan ne har ya je ABU ya gama yana gamawa ya tafi sabis kodo a can ya samu aiki in za ka Allah ya mai arziki sai dai 'yan unguwan su je can wajen shi samo arziki amma iyayen shi suna cikin bakin talauci ina aka sa mai mai nasiha da ya zo ya zauna ya sun fiɗa mana abubuwa muka ce iyayenka iyayenka ne biyan da suka zama biyan da suka cutar da kai su ne dai iyayenka bayan da ka iya ko matan bata musa ba tsakani da Allah wannan matan almaratin rashida ce ‘ya'ya don ba kika haifa ba ɗako ca nike ba na kowa ba ne ne wani dalili da wani dalili idan ya zama uwan yaron ba a zaman arziki da ita ba laifin yaron ne a cikin ƙur'anin ki babu ayan da Allah ya ce wala ta ziru wa ziratun wizira ukura jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa waɗannan amana na yaron da aka danka ko ku ji tsoron Allah yana daga cikin siffan mace ar-rashida shine yaranta yin sun dawo daga makaranta ta tsaya ta binciki mai aka koya musu makarantar boko da makarantar islamiyya amma a cewa kina gidan sai an ji an ɗauko mai lesin a gida mai amfaninki ni ban ga amfaninki ba idan ma biyan kuɗin lesin ɗin za a yi ke ki ce a biya ki ke za ki lesin ɗin ma ƙiri-ƙiri ba za ku yi wannan ba ku ga yadda yaran musulmi suke gararan ba a cikin gari sai ta yawo ba wajen zuwa ku je kasan arna da unguwannin arna ku gani 'ya'yan arna suna haka amma don menene mai gidan ya je nemo abin da za a ci abin da za a samu rufin asiri ke kin kiyarda ki rufa mai asiri Allah ke ba almar'atin rashida ba ne har sai kin gyara to in baki zama almar'atin rashida ba bayan da za a yi a samu alhayatun rashida kullun ki samu mijinki kullun cikin tagumi ne cikin damuwa shi ya zai yi ɗin matsala da ya ci ɗin matsala da ya ci ɗin matsala ke ci kisa kama da ku ji tsoron Allah mata ku gyara wannan abubuwan idan kika je kudu ina tsammana a cikin na ko wanda suka taba za kudancin Kaduna ki je kwai ko jaba ko zangon katab ko ki je wannan yankin kar ma ki je plateau ko nasarawa ko wannan waje su eh, taraba ko ki nausa ki je benue ballantana a ce kuma ki je neja delta ko ki tafi wajen inyamurai ki je ki ga inda mata suke shi sa idan suka zo su ga matan hausawa sai sai mata hausawa mu ne muka shagwaba ko kuke yin abin da kuke yi akwai sanda na taso daga garin ware tare da abokina da matan shi matan shi tana da mota tana da komi na duniya amma kullum kuma tana neman ƙari tana da godiya don ni ban taɓa ganin iyalai waɗanda suka fahimci rayuwar aure da addini irinsu ba sun fahimci junansu yadda ka san ɗa da uwa yadda ka san wa da ƙani don ba ka taɓa jin complain kun gano wannan muna cikin tafiya kawai sai ya ci birki ya tsaya sai ya ce mata kalla wannan da mijinta abin mamaki ina waigawa sai na ga mace ne da keke a kan gaban keken ta ɗaura ice. da goyo a bayanta ta goyo doya a baya da yawa har tukin tsaye take yi gona ta dawo amma ki da Allah a garin nan kin taba zuwa gona sai dai kawai mijin ya je ya samu ya kawo mai kina kwance ki wanke goma ki tsoma amma ba za ki gode mashi ba ba za ki mai addu'a ba ba za ki mai fatan alheri ba ki ji tsoron Allah ki je ki gani mata a can wajen suke noman doya suke neman noman rogo suke noman masara mijin sai dai ya je ya dawo ya tadda ta aje kudin ya sace ya gudu ya je ya kashe ita ke wahala kuma a nan garin bawa gani ba suke kasa masara ba ba suke kankara rake suna saidawa ba ba suke zuba kankara ba ba suke kaza suke kaza suke labaranci suke kwadugo ba ke kina zuwa kina yi kin gode ma wannan ni'iman da Allah ya maki amma wata fa mijinta ne yana siyo mata sabulun dob yau sai bai samu kuɗi ya siyo dog din ba sai ya siyo mata sabulin gib haka ko Dan irin wannan na naira hamsin ne ko ashirin ne sai ya kawo sai zai ta da shi a wajen ya ce wancan abin da na kage inda ce sai kai ma uwa ka taimaka da shi ne akwai wanda na sani ya mata kafurin duka sakamakon wannan ya ce duk abin da ya kawo wanda bai mata ba sai ta ce kai ma uwarka wannan mar'atar rashida ce shi ne ya bi ta ya mammake ta aka ce malami mai wa'azi na ce wallah ba zan yi wa'azi ba wa in uttum odina in ta ƙara ka ƙara ai uwarka uwarta ce uwarta uwarka ce da ba san darajar iyaye ba abin da ya kamata shine ne aimi. a murkushe ta kawai shi sa kuro gode ma Allah ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace macen arziki almaratar rashida ita ce wacce take girmama iyayen mijinta yanda kika martaba mai uwa haka zai martaba uwaki kun gano wannan da kyau ko aboki na kudda kudu yake ban labari matan shi ne uwar miji ta kawo ziyara gidan wallahi magana yi magana kawai baiwar allah nan ta sa hannu ta shafa ma uwar miji tafi ci kike pow ta tsinke uwar miji da mari kun gano wannan da kyau ku uwar miji ta daba kuma ta sosa ta liliya zafi ya sauka ta ɗan koke-koke ce Allah ya isa ta tafi ƙannin shi mata suka yaka ya kira shi aka zo aka gama zazzaga mai tsiya tsaf aika sake ta yace ba zai sake ta ba yana son matan shi aka ce dan iska tsinanne ne yace oho ya shiru ku sa abin da zai faru an yi wata cer sai ya dauki matan yace ta raka shi zai je da uwarta da aka je gidan aka zauna uwa ta tarbe tarban arziki ta bata san wancan abin da ya faru ba ta je ta kawo mai abinci ya ci ya ƙoshi a ɗakin uwar ya sha ruwan gidan ya nas ya mimmike kafa ya huta sun tashi za su fita sun zo tsakar gida da ya tattakura ya tattaro ƙarfin shi na bara da na bana ya haɗo a tafin hannun shi ji kike kayayau a fuskan uwarta uwan ta yi taga-taga-taga aka tare ta wani lafiya ka yawo ka ne ce ban yawo ka ba tambaye ta haka ta maru uwa na ran nan uwa kuma ba ta bi uwa ba hazihi bitilka wannan shine sakamakon ta ce je ka Allah ya maka albarka da ta kiyaye mutunci na da kai ma ka tsara mutunci na kun ga dan arziki kenan ya runguma hannun matan shi ya ce mu tafi gida yan nan ya ce gobe ki kara zan kara <laughs> mun gano wannan da kyau ya rama ne famane ta da alaikum fata du alaihi bi misli ma ta da alaikum yayi aiki da qur'ani ne mun gano wannan a ai ba a sanya yawan saki ya kamata a ce ta girmama wa uwai ai uwar miji uwar ta ce inda mutunci haka ne amma ka san hausawa saboda ba su da kirki waya cewa dake wasa ya wasa banda zungurin uwar miji wai kaji wai uwar miji ne har aka sa ta a cikin me a cikin salon magana ba mu son wannan kun gano wannan da kyau ko macen arziki ita ce wacce take mai da kishiyarta ‘yar uwarta in kika je gidan miji kika da shi da mata ko don kina da wayau za ki ƙoƙari da ita da shi da yaran gidan duk sa sa a cikin jakanki sai a waye gari kina kyautata mata yadda kike kyautata mashi ran da ya yi yunkura zai maki abin da ba daidai ba ko maimakon ya rigima da ke da wa zai yi da ita zai yi akwai lokacin da wani aboki na muna tattaunawa sai yake ce aimatan matan shi ai na ce na ce anya ya ce shi tun da yake a gidansu ba gidan ba ta faɗa ba na ce to ɗaya ta ɗan sarar da haƙƙinta ne ga ɗayan ya ce kuma wallaya haka suka yi ya ce ‘ya'yan wance ba su san cewa ita ta haife su ba ‘ya'yan uwar gida suna ɗakin amarya ne ‘ya'yan amarya suna ɗakin uwar gida ne haka suka taso yaran sai sun girma ne ake gaya masu gafa uwoku saboda wannan mace almar'a a rashida ne ta iya tuka motan aure kuma kun san Allah ce man yayi ita amaryan da ta zo gidan ita ce ta tsara gidan a haka shi yasa duk abin arziki ya ce komi yi mata yake yi tumatan arziki kenan amma ke kenan kullum a maki kin zama rijiya gaba dubu shi sa kula da wannan idan yara suka shigo ki ba ruwanki da hantaransu da zaginsu da yi masa tsawa kina zaune a gida kina habaici da da ake kiɗan shantu shantu ake ana habaici da shi ko ba shi ba ne wannan duk ku daina macen kwarai ita ce wacce take mai da alkur'ani abokin hiranta wa'azozi su ne abu ƙawayen tattaunawanta amma tsakaninku da Allah wace ce nan aka ce ta kawo wayanta aka bude ba za a ga waka a ciki ba kusa Allah akwai yarinyar da kullum nike ji a bakinta rara ya ce rara rara ya ce ni wallahi na ɗauka wani malamin addinin musulunci ne wai rarara na ɗauka ra'un ra'un ra'un shine rararun ko ba shi bane ran nan sai nake ce mata turo ma rara nan na ji shi ni ma ta ce a malam nace sai kin turo man ta ce a'a nace to kunna ji ta ce a na kwace wayan ina danna kawai sai ji mawaki ne wai mawakin Hausa ne kullum za ta yi magana ce ah ba kamar yadda rara ya ce wallahi na ɗaucin da na santa ustaziya ce mai addini ce muta dayyina muta A shi a gefe ɗaya ba mar'atar rashida ba ne ki mai da gidan mijinki wajen zaman shaɗanu don duk sanda kike sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wallahi sai shaɗanun aljanu sun zo kuma shi sa mafi yawancin mata za ka same su da matsalan aljanu matsalan me sihiri iri-iri a jikinsu yanzu ma a nan wajen in ba Allah ya kiyaye ba da zan tattakwar in ba alarama ce ja masa ayatul kursiyu Allah kaɗai san wanda za su faɗa a wajen nan ko a gwada a gani mu ba rukuya muka zo ba ina ba mun gano wannan da kyau shi za ku ji tsoron Allah Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace macen arziki ita ce wacce ba ta barin Ƙawon da miji bai so ta zo gidan shi ta jima kun ji wata matsala ya kamata ke lissafa suwa ne ne ƙawayenki dawa dawa ne ne miji yake son a yi ƙawace da su kuma wace ce in miji ya zo ya ganta ki, fuskan shi zai canza eh akwai mai gidan da ya gaya min ya ce bai son wance da wance da wance da wance don 'yan mata a unguwanmu suke na ce me ya faru ɗakin shi akwai bayi a ciki ni da a zamanin iyayenmu na san idan ƙawaye da sauran mata suka zo ganin ɗakin sun ga takalmin miji a ƙofa ɗaki ba su shiga kwana shiga mu za abin mamaki da takalmin a ƙofan ɗakin suka shigo kawai sau da sun bushe fitillan mutunci da suka shigo tana gaya musu yana ciki wala suka bankaɗa labule shegiya makaryaciya baya nan su hudun nan gaba ɗaya suka daka sufa suka yi sufa kawai suka haye kan gado ya fito daga banɗaki ne kawai gansa manema ne a kan gadon shi ya shiru sai ce wance waɗannan ƙawayen naki ba na son don Allah me ya kamata ba ta sallame su ba waɗannan su suka ja mata ya sake ta idan miji ya nuna bai san ƙawa ƙawanki wance ko kaki tambaye shi <clears throat> me yasa kawai shi kenan wance da Allah mu'amala da ke a bari ko me yasa ki ce haka kawai da Allah ni na ji kawai zuciya na bai kwanta da ke bane kan ma ki ce mijinki ne da kama gaban da ke kama gabanki amma mata ba sa fahimtar wannan mun gano wannan da kyau ko ta yanzu fa ake yin ta almar'atar rashida ita ce wacce ba kasafai take yawaita wa mijinta cewa za ni unguwa za unguwa ba ta a zari ana faɗin wannan maganar a yi mata da unguwa mu zage-zage sai dai Allah ya gafarta mana limaminmu na masallacin juma'a ya wata magana ya ce abin da kai ci da sallah wai sai a ce wai mace ita za je ta zaɓo ma kanta wai kayan da za ta siya na sallah rashin kishi ne rashin kishi ne shi ne ya buga wani misali da misalin ya yi man ya ce abin da kai ci wai sai da cewa ba za ka iya zaɓo man zanin da nike so ko les da nike so ko shaddan da nike so ko abun wuya ba ya ce shirman banza ka iya zaɓo ta ita da kanta ka iya zaɓo ta ballanta na gyalanta ko jakanta ko takalmin ko ɗan kwanin ita ka zaɓo ta ballanta na abin da ta sa in ka zo ta ce ba ta san wannan ka ce ni kuma wannan nike so ko a sa in almar'atar rashida ne ta gani zai ce Allah ya maka albarka kun san an ce in zama ya yi daɗi sai a ce da miji amma tsakaninki da Allah kina ce mijinki baba hmm ba <laughs> da mun gano wannan wallahi in zama ya daɗi ya ce daɗi shi kuma zai ce baby ana yake yi yanzu kusa Allah in Allah ya kai mu jibi <clears throat> inda ya halatta da sai ki je ki ɗan laɓi. nan za ki ji shek yana cewa baby na tana cewa dadi na dawa da mu gano wannan da kyau ai tun da Allah ya duniya ko ba a taɓa yin namijin da ya iya soya irin ustazu ba ai inda ba kyawar ustazu ba ko to kin yi kin kira ko mata duniya na rantse da Allah ba wanda ya iya zamantakewan aure irin ustazu sau da shugaban ustazai shine manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ya matsa fuska da za ta yi wata magana ne sai ta fahimci cewa anya to ta ji cewa mai gidan duka ba wanda ya kai shi iya kiwon aure aisha ta ce manzan allah yakan shigo gida zai wuto ta haka zai yi kwana shiga ne ita kuma sai ta laɓe a nan annabi na shawo kwana aisha sai ta su ba sai ta ɗare bayan shi ke tun da kike a duniya kin taɓa ɗarewa bayan mijinki in baki taba ba to akwai sauranki wajen zamantakewa aure baki iya ba ko baki more ba ko ba wai ki ce wai mai gida a kawai zaki ce ne duka in hau ka zaga da ni to in ustazi ne zai miki wannan in ji daya saboda Aisha ta yi na biyu Aisha ta ce takan gunsu ruwa a bakinta in annabi ya shigo ta sumbance shi sai ta zuba mai ruwan a baki sai manzan Allah ya haɗe to ke ko ba baki asuwaki ko buroshi ya ki gutsu ruwa a baki mahaukaci ne shi ya sha kwalara ai kina matso da bakin zai kawar ina ba ta mun gano wannan ne kawai ki zuba mai kwalara a banza a wofi bari ki ji annabi annabin rahama kun sani a tunda duk kuna islamiya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙi za a ya ce masabai ku yi gaba shi da aisha suna baya suka zuba tsere annabi ya tsere mata ya ce kin tuna ran na a gida kin tsere man na rama ne ina fatan mun gano wannan da kyau in kina neman soyayya <clears throat> na kwarai in kika samu ustazi kin gama na rantsi da Allah sai dai kawai ba zai gaya miki bane amma kusa abin da ke damun ku ne in an tashi a kota baiwar Allah ta ce don Allah malam ka yafe mana ce ba zan yafe ba na samu abin buga misali na ce zan ba ta wani ɗalibi na ustazi ne ta aura ta ce malam wane ne don Allah rufa min asiri ba zan iya fama ba komi ka taba a ce maka ba kyau komi ka taba ce haza haramun wa haza haramun wa haza halalun <laughs> <laughs> na ce shi ɗaniya sa abin da ya faru ana nan ta ce ba ta san su ko sai wani yaro mashayi sai ya zo ya ce yana santa sai da kira ni awa ta ce malam kuma ka ji abin mamaki wai wani ne yake so na ce to ai haka Allah yake yi na kika ce baki sa ashabul yamini sai hada ki da ashabul shimali koko abu haka Allah yake yi an kika samu ustazu ko rike shi ake gam ba a sakaci da ustazu ina ba mun gano wannan da kyau ai ustazu ga yin manzan Allah kenan Allah madauke sarki ya sa mu dace to jama'a gaskiya yamma yayi kuma mabiyanci iyayenmu ne mata a gashin gaskiya sakamakon ruwan sama da kuma mun zo a makare nake son mu takaita na waɗannan 'yan mintoci muna fatan Allah madaukin sarki ya samu abin da muka yi albarka a sheikh yahaya umar abdalla muna mai fatan alkhairi Allah madaukin sarki ya samu auren nan nashi albarka ya ba shi abin da zai iya ɗaukan ɗawainiyar malama karima abubakar buhari ita kuma Allah ya sa ta zama mai cikakken ladabi da biyayya tun da malam ya haya ya zaɓo ta mun san cewa ita zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu ne cikin mata ma allah maɗaukin sarki ya sa mata albarka allah maɗaukin sarki iyayensu da suka haife su suka yi tarbiyyansu har suka samu kansu a wannan hali to allah ka sa musu albarka waɗanda suka rasu allah ka gafarta masu. waɗanda suke rayu kuma allah ka saka masu da alkhairin duniya da lahira 'yan mata da zaurawa allah ka ba su mazan arziki irin malam ya haya Allah maraukin sarki zai zama hujja ba kuma gashi yana karo da wasu sunnoni kuma yana karo da wasu hadi alkur'ani qala Allahu azza wa jalla Allah maraukin sarki ce wa ma ata kuma rasulu fakhuzuhu duk abin da annabi ya zo da shi ku karba duka da na ibadan da na tauhidin da na labaran da isoshin ma ya ina ba mun gano wannan da kyau duka a karɓa to yanzu wannan am kenan magana umar kuma khas ce wanda bai kiyaye maɗin annabu bakar ya faɗa wanda yake ɗar-ɗarin anya daidai ne anya ba daidai ba ne ko ƙarya ne shi ma kar ya faɗa to ballanta na wanda bai ji bai ƙirƙira kinan ba karo suke yi ba jama mun gano wannan da kyau ko kaga imalin nasaini ma'an a tarin nasoshin a aiki da su tare aula min ihmalu ahadihima shi ya fi a